اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاشدة قوة تقص وتن شعبان daga hijiran annabi Muhammad sallallahu dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin da biyar Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa shafi bayyin daidai ya dai kwa ina muna shi fa ka bari sai an tashi tukuna kai shiga mana kasi fa'idatun jalilatun wannan wata fa'ida ce mai girma Allah dai ta'ala muke roƙon ya yi mana dace mu gane ta idan muka fahimta kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da wannan fa'ida mai girman gaske Allah ya sa kama rubutunta da alkhairi alal haƙiƙa babba ce matuƙa ayan ta sha zuwa littattafai قوله ta'ala ده هو الذي جعل arda zalulan zalulan. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya halitto muku ƙasa ku ‘yan adam wannan ƙasan zalulan yadda ƙasan raƙumi mai horo haka take Horariya ce sai dai za a ba da misalin na larabawa ne za ka ga raƙumin da ya horu ɗan ƙaramin yaro ya kamo shi ya masa yare ya durƙusa ya ɗauko kaya ya lafta masa son ransa ya hau kai sannan ya yi masa tsawa raƙumin nan ya tashi ya buga ƙafarsa dama da hagu malam sai ya kai shi masa kayan inda yake to wannan kyauta ce ta Allah raƙumin nan in ya yi bore ya ja daga sai fasa to yanzu wannan kasan malan ka irin yadda take rundume miya ubangiji ta baraka wa ta'ala ya ce mana ita wani lokaci ka ga ga duwatsu mutum je ta sana kiyaye ita fasawa ita fasawa malam dan kwaro dan kankan ya fiti ne kasan ko yan kwari ya haƙa nan ya haƙa ya yi gini ya yi gini ka ga mutum ya yi hawa ɗari ga sun yunmu mu a ciki suna ta shiga suna fita malam mutum ya yi noma ya yi noma ya haɗa rokokin itatuwa wannan ya yi kaza ya kaza in ban da ba don Allah ya huwace ta ba malam abun ba zai yiwu ba to saboda haka Allah ne ya huwace muku wannan ƙasar kamar raƙumi dalulan. a ce mutum kana da lafiya kana da hannu kana da kafa kana da ido kana da kunne kana da zuciya duk faɗin ƙasar nan a wani gari ka je kana bara wurin ɗan uwanka ga kashe kanka ka je ka zubar da mutuncinka ka dinga yabon ɗan uwanka kila sama da yadda kake yabon Allah wannan akwai nau'in to me za a kira shi ko mutuwan zuciya in ba masku ba yadda mu musamman kasa 'yan najeriya yadda za ka ji baki sun zo in ma karya suka yi mana zai magana magana ta yi kamar ce duk duniya ba inda ke da ke da najeriya ko ina za ka yi rayuwa ruwa ake tsirar da ciyawa take menene ake ko ina ka zo za ka samar da kuma duk abin da ka nomo sai za a yi a haka fa duk arzikin nan na najeriya ba daina sai abinci daga waje ba kila ga masara nan yar kasar waje wanda abun kenta ce 'yan kasuwa manoman najeriya su yi bore lalle a daina shigo da kaya saboda sai nasu ba mun ga abin da ya kuwa faransa ba an yi ittifaki tsakaninsu da andalus duk kiristoci ne a matsayin za a dinga kawo amfani daga andalus da aka yi ittifaki gwamnati can da gwamnati kiristoci ainihin kasan su kaza suka yi bore duk tirelin da ka suka kona su hanya saboda kanin ya za a suna noma za a kawo kasa daga abu kaya daga waje an kana musu tattali kenan mu ku na muke har ma za ka je ce maka kafin najeriya wari take ai sai ta kasa waje mata wannan sun fi son na wacce ta wajen saboda inan da lalace inda za a ɗebo ta kawai a zuba kwana ko wanke a zaba a yi wanda ba san wancan ɗin da ne suka haɗa ta ba saboda haka gaskiyar magana ba wai don muna zuwa ne wa alal haƙiƙa ai kun so akwai lokacin da muka kusan rike ingila da amfanin najeriya da dabbobin najeriya da menene yau aka zo a ce mana ba ku iya ba sai an ba ku taki ba ku iya kiwo ba sai an muku kaza ba ku iya kaza gaba da sun burkuta komai mun dawo matsiyata karfi da yaji so allah ta'ala ka fahimtar da mu wani abu ne daga Allah in Allah ya ga dama wannan karatu zai shiga zukatan mu in ko Allah bai ga dama ba ka za mu ci gaba da zama wallahi wala kullum hidin mu bara kullum sai dai mu zauna ba mu haka kawai a kaka ba mana yunwa mun yunwa muke ji babu abinci a kasar a kawo mana burodi a kawo mana gwanjo a kawo mana kaza dama ga masu matattar zuciya a gudu a dinga sa gwanjo a dinga sa kasa ina tuna mu ba yadda za a yadda kasa gwanjo ka gwanjo ka zo da gwanjo gida ka zo da rigar gidan gidanku yanzu ko haƙon ake da kayan gwanjo ko muhammadu kun ba ke kayan gwanjo shi ajibin amurwa unzur ko ba sharhi wannan aya ta yake mu sharhi wallazi ja'ala lakum na arda Allah ne ya halitta muku ita ya al'umma annabi Muhammadu kaifa kana hada zalulan unzur an sauƙaƙe muku ita kuma ga ta nan a sauƙaƙen fa mu shofi mana wai amma ka mu ba za mu ku yawo kan tuddanta ku hau ko ina ku kakulo arziki a ko ina ku ci ku bauta min amma sharadi shine tukuncin da za mu biya Allah kuma ka duba ta mace bauta ce kawai mu yi sallah mu kaɗai ta Allah mu sallah mun yi amfanin kanmu ne azumi mun yi amfanin kanmu ne haɗa kai mun haɗa kai amfanin kanmu ne hajji in muka ji hajji na amfanin kanmu ne dukkan wannan mun yi amfanin kanmu ne in an jan duba duk ibadar da aka samu maslaha ta gare mu take dawowa fi mana kibin wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah gashi kamar wato abun ma me ake cewa eh, na manta wata hosu da wala ya hosu da na tsazin ke faɗi ko a ci bulus ne noman su a Najeriya shine a ci bulus a ci a banza malam a ci a banza a ci bulus Hmm? ai ba ma magana kamar tunanin ba duk wacce ka ɗauka an za ka koma kai magana ba kan ibada muke ka ga yanzu sallah ka lura da ƙasashen da ake sallah da ƙasashen da ba a sallah ƙasashen da ake sallah ya fi sauƙin ciwon sanyin gashi rheumatism ko ya fi sauƙi ba a samu sa ƙasashe tsofaffin da suke sallah ba samu wannan ciwon dukkan abin da ka sani na exercise ana yin sa saboda shi kuma wancan wanda ma baya sala wanda ake sa shi kenan ai kana fita filin wasa za ka iske ka miƙe hannunka ka tsaya kif sannan ka sunkuya ka gwaggwale ka tsuguna ka tashi ka tsuguna ka tashi ka tsuguna ka tashi kai tiri-tiri can ka tsuguna ka tashi ka dawo nan tiri-tiri ka tsuguna ka tashi ka kafa kanka a kafa tu training ne muku gashi a banza a sallah mun yi shi za ka iska inda za ka samu rayuwar wani dan kwallo ko rayuwar wani burgejiya ko wani janaral inda za ka ga rayuwar shi a ɗauko maka rayuwarsa da za ga yi na tashi da safe ya yi hama ya miƙe sai sa sa ƙasa sai daga sa sama sai juya press off kila sau ɗari daga nan ya koma ya juya haka italiya kafafa kafarsa ya harba wannan ya harba wannan ya yi wujijjiga ya yi tsalle ya dira yi wane ne sai je yi waka to daga nan fa in ya fito da wanda yake fara kai ku kai naka da lada sai wakan ta na training dinta ba maganar sallar muke ba yanzu azumi za ka ga azumi na maganin ciwo kaza ciwo kaza ciwo kaza akwai wanda ake sa su dole sai azumi ko kahirai ne sai dai ba lada ba lokacin ɗaukan zai je kai awa goma baka ci abinci ba sannan nan za ka samu sauƙin kafa sannan ƙa'idan duk da aka bayar wanda aka bayar ta duniya ta kiwon lafiya ta duniya akwai ta kulu wa wala tasrifu ka ɗauki wannan ka'idan ana hakika ba ka ci ba zai wahala wani basir wani ɗan kanoma wani menene wani ulcer duk da sun zama tarihi ɗaya ne daga cikin likitocin arna na rom suka zo suka yi wa halifa magani suka ce masa ai ran kai daɗe ko kuna da magani a cikin littafin ku annabin ku ne daidai bai sharhi ba yana ce ba kulo wa sharabu wala tusrifu wannan shine ka'idar rayuwar kiwon lafiya na duniya sai ce annabin mu ma ya faɗi kafa ibnu adama luqaymatun yakim nabi ba. muddin za ka tarkato ka ci wannan ka ci wannan ka ci wancan ka ci wancan ka ci wannan dole ka sha ruwa ka sha ruwa da yawa dole ka yi bacci ka yi bacci da yawa dole ka zama dolo ita muka zama a galadiya dole yi sannan kitse zai maka sauki kuma wannan ba muke yanzu mu a wanda muke magana mu samu abin da za mu ci wa kanmu ma tukuna ya zan a ce za ka iya ci da ka. za ka iya zuwa ka zo da shi daga inda za ka zo da shi matakka ta sarrafa ta yi sau nawa kana da masara a gida kana da menene a gida sai ta yi indomi a dafa shi abun banza indomi wanda duk abun albarkan da ke ciki an cire shi masara sai an mata ragar raga kuna kasar na za a je a titar wanda gashi na yanzu kuma aiko ga cuce-cuce nan ɗan shekara hamsin ka ga ya kwararrabe yan shekara hamsin zaka ya ɗauka ta kai shekara ɗari ta rabuwar gwaje ta kwantsame ta jagwalgwale ta raɓe ta roɓe eh? Isu gara gwargwajen? Eh? Hamsin ɗin? ni dai na ga wanda akwai ana yaron da na gani yaro ne karami fa ni na san yaro ne kaɗan rage in ce masa na ce da masa majina hanci da ya zo hau hau wannan guda mai fa da ne bulok in ce tara yi zauna ina ce kai amma fa kun yi aiki kuma wallahi ba kuɗin yake da shi ba aikin banza na san shi wallahi ba kuɗin kirki yake da shi wai dai rufin asiri cito mutuwar zuci mutuwar zuci mutuwar zuci gashi nan kuma mutu hissan ba ma'ana duk wanda za ka yi labarin za ka ji sa a duniya ina jin sai ka gan shi kamar filan nan ba dai ka gan shi da tumi ba ka za gan shi a ke kashe iyaka dai za ka gani na kallon haka kamar nan yake kallo na kallon nan kone ne hankalinsa na nan amma yana kallon nan yana duba dama yana duba hagu duk abin da aka kana wani abu na zai ke wancan ba muka da kamtu na tafiya sungon sungon rakwakwaf rakwakwaf rakwakwaf Allah ka tayar da mu Allah ka damana da zukata so da wannan aya ta fitar da mu daga dukkan wata matsaloli da za mu tsaya mu bi ta in za mu bi musulunci muka ce za mu bi musulunci ai ba ruwan zinari za a yi ba to aya sai da ta akhbara subhanahu wa ta'annahu ja'ala al-ardha zalulan منقادة لوتي عليها وحفرها وشقها وبناء عليها والبناء عليها رأيت الله تبارك وتعالى يا بام ولا باريا هل تكسا خوريا صرففيا يد خوري ثانية يوك دوب ثانية قاك زرا ثلاثة إذا أكتمك سادسة أنا فلا mallan sai ka ga kama wani tashin duniya ne idan ba baka saba da gani ba sai dai ka gudu ka ga an juya wannan ya juya wannan ya ta an yi wani karar subhanallah kura ta fara tashi amma zai ga yaro dan karbi ya zo kama wani kai kai kai kai kima wannan sanda kima wancan sanda zai ga ya tarkata su sun tafi zagwai zagwai zagwai zagwai zagwai da kafan da sharɗe bakin nan da wannan kafa gaba da baya dama da hagu don inda oshiro giri ne ka ba da oshiro giri sai dai raƙumi ya fita eh ina jaki ba idan a raƙumi ba sifa ce ina can mana sai da ka ji fat a jirginka eh gashi ina kallon can amma mana sai da ka ji jirginka yan koyi same ka ga yar kafar ke kafashiya amma sai da ka ji kaye da ka ga ka kafar ana kawo ruwa kawo ruwa shi ko kuma jikinsa bai ma san abin da yi ba bai san me maka ba shi to amma ka ga wannan ya kamo ta har ya dauko da igiya ya daure kahon nan mai sha da duk wani ta ya daure karshen ta mutum da ya kwada ta da kasa kikir kikir kikir ya daure kafan ya daure wane ne ya dauko ka ya yanka sauran na kallo gobe ma ya can wancan dai dai dai dai bi kama to haka kasan nan take an huwace mana ita mu zo mu ci arzikin mu je mu ci arzikin wai ma sai dai a noma mana a bamu. su zo su noma sai su ba mu sauran su wuce da sauran su zo su haƙa ƙarfe su tafi da sauran su aka mana gwanjo su ibi man su kai can su je su dafa su kawo mana ainihin abu na din a ba wani mai gidanmu dai shi ma kasan mun kuma ma sha ruwa dani ƙasar nan fa mu ce ta ce mu sarrafa mu ci abinci a cikin daidai kuke da kowa illa wanda iri riga ka kama nan to ka nemi wani wuri ja'al al-ardh zalulan munqadatan kasar tana karban komai lil inda ta ki kama kana ta ka kafa sai kaga ta yi kafa ta biyu kaga za zaka mutu amma ka zaka tafiya kai dai dai dai dai har wata rana ka falla da gudu ran da da ka je ka haƙa nan ka hau nan ka gangaro an sanya ta ta karɓi haka rani da damina ana yawo a kai alaiha wa hafar ya tana karban a haƙa ta idan ruwa ya tafi ƙasa ka nemi magirbin ka kai ta haƙa yanzu zamanin ya zo sai dai ka samu wani abun haraka ta tura shi ka fara gagagaga ina ta fafaran kasa na hai ai ya koma can karkashin ruwan sai ga ruwa ka sha ruwa abun ka hafari za ka iya haƙa ruwan kai noma wannan rijiyoyin da ake ta yi aikin ta noma rani ana ce maka damina ta wuce to sai ce a haƙa noma rani a fidda lambuna gashi nan ana neman abinci ga dan adam in ka ga ba a saya ba ba kai ne ba wasaki hada da tsaga ta in ka ga dama ga ruwa ta sai ka ja ruwan ka kai shi can kamar misalin yadda ake cewa za a janyo ruwa daga can ina ne can wancan babban ruwa daga taiku za a kawo lakwaja saboda bakin ciki anki shekara da shekaru an yi gidaje an yi wane ne ana bukata a janyo ruwa a zaunan wurin sai a yi sana'a sai a yi kaza dakunan har ya suke sun fara rushewa ruwan bai zo ba sai lissahi wannan ce insha Allah shi dai in yi hau zai wancan ce ai ya ware kudin kuɗin da aka ware wancan karanta an cinye ko kuma ya aka yi da su ne ba mu sani ba ko ya fi dadi mu dai mu rasa yadda za a yi kila an kawo wannan ruwa zai amfane mu kai zai ma amfani mu muddin haka kawo ruwa nan wurin zai amfani a sufuri zai amfani a noma zai amfani zai amfani zai amfani zai amfani ne da yawa to ƙasa za ta karɓi a shakata wal binaya alaiha da kuma yin gine-gine a kai in wuri ya yi kaɗan a ta ɗorawa a ta ɗorawa dukkan mu al'umman annabi muhammadu aka ce mai haka mu ainihin bayan allah ka ce su haka da gangan muke zargin mata kenan ko wanda an ka kawo mata gero sai ta ba wa makwaciyarta ta yi kunu su raba kunu ita ba za ta yi abinci ba sai dai ta ba wata ta dafa su raba to mu ma ai haka ne ko kana da gona zai ka ce to ga ta noma alaba shi in ka noma mu raba ka ba za ka yi noma ba sai hira sai dai a taimaka kana zama da ɗan adam kai ba haushe kada in je in cuci dan adam din duka yanzu sai da ce maka a sayo kaza a canza kaza a canza kaza a canza kaza a canza kaza shi zai fi ba abin yayi karko a samu kaza a samu kaza wannan shi zai taimaka mana mu samu kaza to a tun da aka kisa yin kaza don haka ba za a yi kaza ba sai da a sayo kaza amma bai iya ce maka za a iya fitar da ka an fitar da kaza an samo kaza an kakulo kaza ga natijar kaza kaza ga natijar bai ba ka natija sai dai ka kashe in ka zo ka tambayi shi fushi yaushe za mu canza ba a namu ba in kana tunanin na jama'i na ana haka da kai ko ba haka ba ina kama a sa ran kila mai maka wa'azi mu ce ka ji tsoron Allah ka zo aina Allah tare na kama ba kai ba hmm? ba shi ne ke cewa in mutum ya ce zai baka riga to na ce zan baka riga sai kalli ta wuya ta ku ba ta wuce jallabiya in kai ko bari ga kake zo mai kwado da da linzami eh shehu na yi maka alkawalin riga shi ce na sani jallabiya ce ba na so wannan da ita to akan haka ce jama'a ya za mu yi ne kafin karatun da wuri ne hallu ko ɗan tsokin nan mu zauna da zuciya mu da muka zauna ɗin nan kun kuna da aiki a gida kuna da abubuwa a gida kuna da abin da za ku kalla a gida sakamakon wannan karatu wannan fa'ida mai ya kamata mu yi mun yi ta magana shekarun baya muna cewa ya kamata ce duk ɗan masallaci ya cire zakka amma ta noma ba faka nawa buhu hudu ka kawo daya ba wannan ba ka shi ba a'a muna son nan gaba sai an zo an kirga kowa na shi daya biyu uku hudu ko ai da bulatanci go o titi tati na jo jego eh, ko karasa sauran to sai an kai sun kai goma a gansu ros a aje to kwashe tara ka ci kaɗa an ɗauki ɗaya za a sa a masallaci wani zuwa zai sayo a kasuwa sai ce ni ma ga zakka da jeje ƙarya ne ba sayowa ka ya kasuwa a ina gonan ka take shin wannan abin da kuke gani wa'inda suke zuwa wani yanzu ga muta ko yanzu na mun yi maganan wani masala malam tun da aka je aka wani wani da je aka yi masallacin a gama aka yi kulasta aka buga musu kwano wai amma marafan suke ta yawo suna neman idan sai marafan wurin dajin daji a wurinsu har ya wuce dajin daji amma sa da ce ah, Allah ya sauka kai waye zai na hidin dan suna sagada sagada sai da ruwa ya sauka ko goma gindin bishiya suna yawo su kuma to su ma kyan kai musu kwamfuta dai hmm, su ma ya koya musu kwamfuta su dinga bugawa wanda yan ne daga kwamfuta sai kwallo ko an kai masa magana yana da digiri na kwamfuta shagen digiri mara amfani digirin kwamfuta na mai amfani sa ake laburori hafariha shakkiha wal bina'i alaiha kowace kalma na zaman kanta take fiƙihu ne na wannan abu na dai ba wai luga ne ba ta inda mutum zai dinga zuba kalmomi kalma guda da ka kawo ta talatin iri da wannan ba fiƙo ne ba kowace kalma zaman kanta take tunda magana fiƙo ne a ibn lukai ne baka kubanta ba wai lacca ce ba lacca ce kalma ɗaya za ka faɗi ta kalma ka kawo kari goma kowace da wannan ba ka ne ba kowanne zaman kanta take da irin amfani da ta bayar ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها shi ubangiji tabaraka wa ta'ala bai sanya kasan can ba zalulan ce bai sanya ta ba mai wahala mai gagara mustaf'aba sa'ab wacce za ta gagara kamar wani ne mai gagara ce maka jaki mai gagara dole abun ya baci min koma kano a ce maka ga ɗan jaki mai gagara a ce ka kama shi da kyar ka riƙe wuyan kana so za ka hau hmm? a san kusa ai koko abu ka dadume shi ka dadume shi ka yi tsalle ka hau in ba sa ba ni juya ba ya tsaye ka kasa kin sai dai kai macarki carci ne kana hawa ka makale ya yi tsalle ya yi tsalle ya yi tsalle ya ruga da gudu ha ba inda ya shiga ciki to shi ne mustazab shi ne a holaki ko a holaki wannan da jaki kenan yan kenan a holaki kenan to kasa ba ta zanya kaman haka ba a'a sarrafafiya ne a ci bilis an yanka saniya ka zo ka fede kawai ka ebo hantar ya gagara ga shanun gasa an ce ka yanka ɗaya ka ebo hantar ya gagara ka yanka ka ebo hantar mumtani akan ne gagara ala man ara da zalika minha akan me neman wancananka a cikinta me ka a alil watsai dai go hafari shakke bina'i akwai watsai din ba lil watsai hafari shakke bina ba ya sanya ta gagara ba وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا وأخبر عنده wa وطحاها وأخرج منها ماءها ومرآها duka wa'annan ko wace da na da saƙon da take isarwa hai malam mun yi bacci littafin yana da ake na jina da littafin na saboda shekara ashirin wallan eh, ina ma ne yake wa akhraja subhanahu wa ta'ala an eh, Allah ya bada labari ja'alaha mihada ya sanya ya sanya ta shimfida wurin rayuwa a iya labarin da ake da shi a taurarin da ake da su ba inda dan adam yake rayuwa ne da yake rayuwa sai anan ya sa mata sirrin rayuwa wa firashan wata shimfiɗa bisatan hakan ƙarshen ayoyi ne kawai ke buturowa wa ƙararan ya sanya ta mata ya sanya ta wurin zama wurin rayuwa kifatan ya sanya ta ainihin mahaɗa da matattu da rayu duk muna ciki yanzu adam na cikin wannan kasar wanda muke kai yanzu ya laiƙo ga jikokinsa rututu kyanta ya zo aikin hajji yanzu ko adam ya leko. Allah ya dawo da shi gana ce duk nan zuriyanka ne kuma ma ba komai a ciki wasu kasashe ba su je ba kararin kifatan shi ne mahaɗa magama kowa da kowa akwai a ciki akwai masu rai akwai mara tsari wa akhbara annaha dahaha ya ba da labari ya mulmula ta ya harba ta da hayu kamar harbawa tahaha ya mulmula ta ya faɗaɗa ta ya da dahaha da tahaha kusan da suke abun lokacin da da aka yi ta zama za ka jefa ta gai ta ta ta yawo a wanta kamar yadda ka ana tashin jiragen na a ce sun yi tauraron su sun harba shi yana can yana yawo wannan zai shekara ashirin yana so zai je wuri kaza wannan zai shekara talatin lokacin wannan zai shekara ɗari na sannan haka aka harbata ita kuma allah sun duba ne da aka harbata wa da min hama'a kuma hidda ruwa cikin ta wa mara da wurin kiyo mutane da ainihin da suke ba mutane ba da dabbobinsu hmm? da kusan ma'anarsa daya mulmula ta ne aka mulmula ta kama aka jefa ta rama wa bata haɗin jibali cikinta kuma aka ɗaure ta da duwatsu a matsayin kamar yadda kasa ana yawa gini pila a basket a yi takalmin na ya kasa ya rike ginin ɗin a saki a bim nan a sa bim can a ɗaure nan a ɗaure nan in ka je idan mutum na tsalle a can za ka ji shi a nan ta haka duniya take gaba ki da farge take a ƙasa da duwatsu in ka je ka bari in za a yi dakin inda duk za su yi dakin ka je ka kalli yadda suka sarke sarke nan ka bi guda guda guda ka ga yadda ka sarka to ƙasa tana sarke da sama da haka ko wannan bin na namu da yanzu ne a ce mu sake hawa ka je ka kallo ka ga inda aka sa wannan daga can ya yi haka ai wannan ya yi har da wani washe security ne in an yi an gama duka a sa wasu murtuka murtuka su gitta haka a sa wasu murtuka murtuka su gitta haka haka kawai ba su da za a sa su a sa je ce wannan kuma ba na zo da je na security ne duk abun da zai tashi wannan shine zai bada zai tare kaza amma nan an samu matsala kaza akwai wannan ya rike in wannan ya balle wannan zai rike nan to haka duwatsun sunna aka aka farka su amma utitu min al-ilmi illa qalila da kai mamaki yadda aka farka kasan nan wa thabbataha bil jibali wa nahaja fiha al fijaja yayi hanyoyi cikin ta wa nahaja al fiha wa turuqa fijajuhum at Wa ajara al-anhar wal-uyun nan ya kwararar da ya gudanar da rafuka ciki da idundunan ruwa a ciki a ƙasan nan kusa-kusan akwai inda za je babu ruwa wuri akwai inda ga suna yawo da dan wani abu nan da kusa-kusan akwai inda babu ruwa za sun kama wasu yan kafafu ne guda haka duk inda ruwa ke zafa ne haka za ba ka rike ka rike daya nan ka rike a daya nan kana zo tun da suna da ɗan tsawo ba ka yi ba su kana zuwa kana tahowa kana tafiya da su haka ka da kujera da kujera wani ma ya kalli na amma ana zuwa gurin ruwa zai hari sai mu kan nan gurin akwai ruwa wani wurin ko babu nan inda nan bayan nan da aka za muka zagaya nan akwai ruwa can akwai ruwa nan akwai ruwa amma na ana zuwa har a gitta haka babu ruwa shine mai yin rijiyar ma yayi yayi yi dinga buga na kyan nan ya buga ya ke yi bala in za ka canza wuri ku canza wuri nan wurin faruwa saboda kana haka akwai akwai rafuka wa baraka fiha habuwa wa qaddara fiha aqwata haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi albarka a cikin kasan nan albarkan ba ta girguwa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha albarkan tsirar da cewa albarkan duwa eh, albarkan gero albarkan dawa albarkan kaza kai hatta akwai wani abinci mai kama da me ake ce masa ma na manta sunansa kama ina yau da shi ya kan ce maka rojiya baya nan go eh baya nan haka abin yake wani abinci ne kawai alashi shine mannudin kam a ne haka abincin yake a karkashin ba a shuka shi ba a komai sai dai ka da shi ko bai a cikin karkashin kasa kamar doya sau da kanai wanda isan inda yake ka kallar kallar kama ka kai a garin ku akwai ku mhm. kama haka yake kaman kawa ne kan mutum girma in yi kyau roji abu shi da hmm? shi rojiyan yana nan shi ne kama kamar manurki wanda ke saukarwa daga sama da nan kawai baka shuka ba baka ba a shuka shi ba a ba shi ruwa ba a yi masa kaza ba a masa sa masa taki ba a amman ka je ka haƙo kawai abinci ne gashi dan kama in ma zaune gari banza ne kai ka je ka haƙo wannan garin gaci dole ka zama cikin gari garin kaduna ba albarkar da ke cikin ƙasa layu addu ga duwatsu iri-iri waya. wa kaddara fiha aqwataha ya shirya abincin da ke cikin abincin da zai zama abincin duk an shirya shi wa min barakatiha daga cikin albarka da ke cikin wannan ƙasa annal hayawana ta kulluha wa arzaquha wa qawatuha tukhruju ha. sai ka ce min ɗaya shi ma kansa minne littaba'idi daga cikin albarku na cikin wannan ƙasa an alhayawanat an tawahidu min alhayawan kulluha gaba ɗayansu wa arzaquha abincinsu da arzikinsu gaba ɗaya wa aqawatuha qutunsu takhruju min hasana fita ne daga kasar a ci har azubar to yanzu Allah ba zai daga maka abin nan in ba masu ba sai da inda zuciya ta mutu da yake nan ku ta kawo wa min barakatiha na biyu kenan ku daga cikin albarkan wannan kasa annaka tuda'u fiha alhabba fatakhruju laka adafa adafa ma kana ina masu kirgin masu kamar wani abu mai kama da aikin banza idan muna ɓaron masara guda nawa kuka dinga samu shehu shehu ne kowa wannan abin Hadda da wani isa duk wacce kaga wannan kaza take da shi nawa ne da hamsin ku kwaya eh? nawa ne sosiyan me eh? ta kyau to gaba ne fa layi ne ne hamsin to za a samu layi nawa to mu dauki sha takwas hamsin sau goma sha takwas hamsin da wannan ɗari biyar ko to ka ji kwaya da ta baka ɗari tara amma a haka ka je kai ka roƙi wani kana zuwa kana samu wani kana alaba kuma samu kwaya ɗaya ka shuka za ka samu ɗari tara wanda masarar na takan yi goyo biyu mu ɗauka kowace ta goya guda ɗaya a ce ka sa kwaya ɗaya ka samu ainihin ɗari tara kun wanne kwaya guda ɗaya amma a haka wannan kyautar ta Allah za ka yana ka kwambace ka shiga ɗaki ka kwanta in Allah ya kana ya kaje ka yi wa alaji zuwa ka bi 'yan siyasa kana sai ka yi shalla wadda na kai lalace sai dai maganan aure sai maganan aure sai maganan aure in yi aure ba abinci sai sata kwaya ɗaya ta fi da kwaya ɗaya ta fitar da ɗari tara to duk Allah wannan wace irin riba kake nema in zuru shi kuna guji kuna ma buwa kuwa eh aika da wayan su ka sake duba wanda zai kalak wanda zai ja'al lakum al-ard zalula famshu fi manakibi ina jin kan ayan bai bai na nazari ne fitta wani abu eh na wancan na ƙwarar ne kamar su habbatin ambatar saba a sanar fi kulli sumbulatin ne ato habba ai wancan ma kwaya ɗaya ce me saba fi kulli me ato habba ai ɗari bakwai ne wancan ai tun da ƙur'ani yana faɗin tsaka-tsaki ne to amma a haka mutum ya tafi ina cewa Allah babu kai mun shiga talauci kai Allah ya saukar da wahala kai an shiga masifa kai an shiga babu an ce in ma ka ɗauka ba a yi ruwan sama ga ruwa rafi za ka yi tafiya sai ka yi tafiya mil ɗaya a rafi baka ga lambu ba ko mil ɗaya lambu ba lambu sannan kuma ka zo ka ce Allah bai bani ba Allah bai bani ba babu babu jibun amruna to yanzu ka tuna ran da muka taro a nan aka cika nan aka cika can aka cika nan aka cika nan yanzu a ce kowa ya ajiye dubu biyar hmm? a ce kowa ajiye dubu biyar ai ajiyar dubu biyar din nan ba sauran kabilar da za ta ja da mu ba sauran wani mai addini da zai ja da mu a ce an ce a zube wa'annan kuɗi ko da a rija muka zuba sun muka mai da kasa muka rufe kawai sun ce a ajiye dubu biyar biyar kila akalla a kusa dubu goma dubu biyar sau dubu goma nan amma haka aka gama dariye-dariye aka gama ihu aka gama caji aka gama menene aka koma ana ganin takaddan mun ci gaba mun ci gaba wanda duk mai hankalin ya kalla ce ka amma fa mun gama asara mun ƙara taɓewa ce duk kowa a wannan tare a je dubu biyar to miliyan hasu ta me za yi da su malam dubu biyar ina kwa zai iya kawo in muka tashi da cikin mu ko ai tashi aure da yarsa ko ya tashi neman aure toshe sai ya toshe dubu goma hmm? mene da ne to aikin banza fa menene fitsari ne zai shiga cikin fitsari fa shi ke nan aure shi fitsari shiga cikin fitsari shi ke nan an gama daga nan an haihu ɗaya biyu uku biyar ta zama tsohuwa ka zama tsoho an daina yayin kwata-kwata banza a wufi to yanzu mu je mu cewa Allah mace abubuwa sun kewa tuwa zai kuna nufin Allah ne zai sako zai mana addini nan bayan ya ba mu duk abun da ya ba mu nan ba za mu iya yi ba miliyan hamsin aka ce yanzu masallaci na muna maganin miliyan hamsin a ajiya haka kawai wa'anda suke kota face ba mu san su cikin lissafi ba ma ba ba sa ma cikin lissafi ana ci gaba da harkoki ne kai wannan wani abu ne kai wanda aka yi ba a san shi lissafi masu surutun nan fa dan fitar da koji fa'ida wannan ayan tana ba mu tunanin da sai dai kila tunanin ma mutum har zuciyarsa ta buga wa min barakatiha wannan bari mu tsallake haƙa ko ban fasara ba kawai bakanta wannan ne bashi haka daga cikin albarka annaka tudi fiha habba kana bunna mata kwaya fatukhrijuhu laka ta maka da wannan kwayan afa afa ma kana ne muka samu kwaya da ɗari tara ko wa min barakatiha na daga cikin albarkar kasa na nawa na uku annaha tahmilu al-adha ala dhahriha wa tukhriju laka min batniha ahsanul ashyai wa anfa'iha fatuwari tuwari minhu كل قبيح وتخرج له كل مليح in ba ka ba wacce ce za ta yi makaka daga cikin albarkar da kasa take da shi kai lalle shaidan bai gane ba da ice shi wuta ya fi kasa ko yana ana kai rumin saboda asalin ta kasa mai wuta take badawa wa min barakat daga cikin albarkanta ta tahmilu al'azab tana ɗauke da tana ɗauke ƙazamta mutum zai ba haya me ake masa a haƙa rami abun ne mutum ya mutu a haƙa rami abun ne sa ya mutu a haƙa rami abun ne ala ha tana ɗaukan ƙazamta a kan ta ma wa tukhruju laka min a ahsanul ashiya ta fitar maka abun da yafi kyau daga cikinta ko da ba gunne ba a zube shi a bayan kafa ga ga shadda ga karanta ga bolalo ga bola ga menene ga tsummo kara jakwalkwal amma in tsiro ya take tsaye tsiro da alayyahu sai dan kaga inda ya kullu amma da za ka same shi ka sha ka sha ka ce masha Allahu haka muke son zuwa gidajen masu kuɗi nan ko alayyahun kwata ne eh. to ba shi muke ci ba to sayansa muke da kuɗi wa an fa'iha sau da kanan tana fitan maka mafi kyau asanul ashiya wa an fa'iha fatuwari minhu ta bunne wancan fatuwari minhu kullu kabihin tana bunne dukkan wani mummuna daga ɗan adam wa tukhrijul lahu tana fitan masa kullum malihin duk mai kyau ya ka ga tsere-tsere nawa albarka na nawa na wa min barakatiha annaha tasturu qabahi al-abdi wa fadalati badanihi wa tuwariha wa tadahu wa tuwihi daga cikin albarkar ƙasa ainihin أنها تستر قبائح العبد تنا ستر تكظم تنباوة وفضلات بدنه فضلا كاشي كوي أفيري حتى متن إن ذي زباشي با با زباشي كوسا جماعة ba gani mutum na yin ba wata ɗaya za ka yi zuwa wurin ka sai dai in ka san asalin ka taɓa ganin sa wurin amma tsab za ka je ka zauna ta bushe shi ta kawar da dukkan kwanawar ya bata wata wariha ta bunne ta wata dummuhu ta haɗe shi wata uwihi tana riƙe da adam kuma tana yi masa bakoma wata khuriju lahu ta'amahu tana hiddama da abincinsa wa sharabahu da abin sha fahiya ahmalu shay'in lil adha ita tafi komai dauke kazanta wa a'awadhu bin nafi tafi kawo masa amfani eh eh ajmalu أجمل شيء قل الأذى آه، أحمل لدغ حمالاني وأعوده بالنفع فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير فلا كان من التراب خير منه بابو نعبد إيكي كفن سيوادك يعني فلا كان خير منه بابو نعبد إيكي كفن سيوادك من التراب دفاني duk wani alheri da ka samu a duniya nan daga kafa yake wa a min al'aza duk wani mummunan abu da ya bata aka samu ya kau kafa ce ta cinye shi wa rabu ila alkhairi shi yafi kusanto ma da mutum alheri saboda haka kasa dai har yanzu ka kumanta wallazi zai ji al-arda yanzu ka sake karanta a ayan ka zo ka aika tsaya haka ka tsaya ka yi dabburi ka yi tunani ka yi menene kusan wannan aya kaɗai ta warware mana matsaloli inda za mu tsaya mu yi aiki da ita yadda cancanta da duk abin da ke damun mu mun fita daga cikinsa hmm? eh eh wai littafin ya zama shine mafutan mu gaskiya ne abin da yake so da ce to mun dade muna ce Allah ka kawo mana mafuta Allah kawo littafin yana aje a gidajen mu ka sayo shi ka karanta amma da wuya kai masa da wannan tunanin littafi nawa ka karanta za ka karanta za ka iske ainihin abun nan gai yake wal makasudu abun ake nufi annahu subhanahu ja'ala lana al كالجمل البذلولي الظلولي الذي كيفما يقاد ينقاد sai dai ba mu iya cin gajiya abin Allah ka taimake mu ci gajiyar wannan ƙasa mu haƙura mu cire lalace a zukatanmu mu cire son kai mu cire nauyin jiki yau ai duk wanda ije gonan nan yau id kalli gonan nan zai ci a ce maka wannan gona ta mutum ɗaya ce ai na jin ba ta zauce tare da mutum hmm? zai ka kai bawo ta kai kwatanta a kafa ta hudu eh kwatanta ta isa mutum wal makasudu abinda ake nufi annahu subhanahu ja'ala lanal arda ya halitta mana wannan ƙasan kal jamal ayya jamal almadalul azzalul almadalul wanda aka horar da shi kuma azzalulu ya horo alladhi kaifa ma ya yan kadu duk inda aka ja shi zai yi ban yi ba eh kai bai karanta ai komai ba kyan ka a ce wannan gona muna da kaman guda goma kamanta eh goma kamanta goma kamanta mu fara tunanin za mu ce da kinkirau tuku amma fata kuɗi ba kyauta ba daga nan mu fara cewa kaduna za ta sai abinci mun ɗauka su zo su saya daga nan yanzu akwai wannan kamun kama za mu iya yi ba gonan ce ake dubawa ba yadda za a yi to ya kamata yanzu kowa ku sai ke kuna zai fi mana sauki gona za mu iya samuwa yanzu ke kuna wa hasanu ta'biri da ke eh, me wa hasanu ta'biri bi manakibiha an kawata ta'birin da aka ce manakibiha famshu fi manakibiha manakibiha an tariqiha ya fi kyau da a ce ma a ce manakibiha maimako a ce an tariqiha maimako famshu fi turuqiha wa fi jajiha manakibi ya fi a ce an turuqiha ma'ana yadda qur'ani ya kuma balaga tunda balaga ba ana zaɓen kalman da ake ibara da shi ba wa fi jajiha lima taqaddama min wasfiha bi kauniha dalulan saboda abin da ya gabata na siffata ta da aka ce mata zalulan min wasfiha bi kauniha zalulan famshu alaiha ya tsawo ala manakibiha ku yawo a kanta kuna takawa a kan kaman doron ta can samanta hmm? almashi alaiha ba a zo nan ba tukun ka yi tsallake أي فالماشي كي فالماشي عليها يطو على مناكبها mutumin da ke yawo a kanta yana takawa ne a kan doronta wa huwa a'ala shay'in fiha shine abun da ya tudu ya fi tudu daga gare ta ولهذا فسرت المناكب بالجبال يسا ان كان قرات التفسير ذاك انا فسر مناكب دين دوازو كمناكب الانساني kamar a ce kafaɗan ɗan adam ne wa hiya al'alihi shi ne can saman shi ƙalu wa zalika tambihun cewar manakibu maimakon a ce subulu ko a ce turuku tambihun ala annal mashaya fi suhuliha aisan tafiya akan suhun nata kasanta ya fi sauki wa ƙala ta'ifa wasu kace bal al manakibu al jawanibu sassanta da gyaffanta shiyoyinta wa minhu man wa minhu manakibul insani ay li jawanibihi saffan fa kai ce ka fada sa wallazi yadhharu to ga malam maganan malam kenan abun da ke bayyana dai daga wa'annan maganganu annal murada bil manakibi ala aliha kila ko da za ka duba tsakiyar duniya ya fi albarka wajen tudun duniya ya fi albarka tunda duk albarka kun kasa ina kan tsakiya tsakiyar nan mai ina ina ina tsakiya duwatsu na ina karafa suna tsakiya mai wurin noman na tsakiya wurin amfani duk na tsakiya tsakiyar nan ta fi amfani sai dai kuma mu a tsakiyar yanzu yadda ka san su kone musu dawa tsakiyar duk da ma ba su kone mun ba mu Allah ya ce mu tsakiya amma duk abin da aka yanzu su muke kaiwa sun mayar da mu ba yadda za a yi mu iya wani abu sai da kawo mana ilimin buge-buge sai da kawo mana kwamfuta sai da kawo mana handset sai da kawo mana kaza amma yadda za a yi handset din nan ba a kawo mana yadda za a kaza sai da kawo mana kaɗai-kaɗai da rawa da abinci da abin kwalliya kuma malaman masu kwabiyo kai kai a ce abinci a yi kwalliya a yi aure kawai wa waje wannan fuska alladhi yamshi alayhi alhayawan wanda mai rai yake yawo a kansa huwa alali shine sama min al-ardi dun alwajh almuqabil lahu banda can fiskan da ta fiskanta kasa fa inna sataha alqurati kan ai kwallo an alaha shine sama al qur'an duba sama in an aje ta sama shine al qur'an walmashiru innama ya fi sab'iha tafiya da rayuwa ta fi kyau a tsakiya wa hasuna tabiri anhu bil manakibi aka kawata bayani game da wannan aka ce al manakibu lima taqaddama min wasfiha bi annaha zalul ya ce mazalula zalul thumma amarahum shine Allah ta'ala ya umarce su an ya'kulu min a ayace ce fake tafsiri su ci daga arzikin wannan arzikin Allah alladhi a fiha wanda ya sanya shi a cikin kasan abinci na cikin ƙasan. ka dubi doya ka dubi dankali ka dubi gwaza ka dubi waye ka dubi menene cikin karkashin kasa yake in shi kanta masara tsira yake yi a sama geron haka accar haka ko shinkafar haka me duka daga ƙasa yake ƙasa akwai albarka auda ko fiha fadallala halahu ya huwace shi gare shi ka duba ta tsirar da abun din ya girmama abun din wa wata'aha da takata wa fataka fiha subula ya fidda hanyoyi a cikinta wa turuka allati yamshuna fiha wanda suke tafiya a cikinta wa audaha rizqahu ya sanya mata arzikinsu abincinsu rayuwarsu fa zakara ta hay'atal maskali. ya ambato shirya wurin zama lil intifa'i والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما عود فيه للساكن fa ta hay'atul maskan ya ambato shirya mazauni wurin hutu lil intifa don in hana wata kalibe don juye-juye fihi bizahabi wal maje ya tayya dawo wal akal ya ci ya ma mimma da a fihi lissaki ne abu daga abubuwan da Allah ya sanya a ciki ga mazauni umma rabbaha ta'ala yace ga baki faka a sake don kada mutane su tafi neman duniya wannan abun ga wanda ya tsaya ya kace nan zai koma neman duniya kawai ya kwana ya wani ya tafi aiki da daddare menene aka ce a wa ilaihin nushur kuma kuma na gare shi a haka kada ka manta bawan Allah kake kana komawa ainihin za ka yi kaza ala anna fi hadal maskan cewar mu a wannan mazaunin gaira na wala muqimina ka sani ba wani zama ne ba kada ka sake kun fi duniya ka annaka gari a adiru sabi kada ka dauka nan ne wurin zama ce kai ilahin nushur duk inda ke ji wurin Allah makoma take anna fi hadha al-maskan gaira mustautinina ba wurin zaman mu bane ba wala muqimina a tahimuki sai dai mu yi abin da aka turo mu yi bal da kalnahu abiri sabi mun shigo duniya ne za mu tsallake kamar masallacin nan ka shiga ta nan ka fita ta can haka duniya ta ce falayi husinu an lattafi da watanan wa mustakarra ba za mu ɗauke ta ba kuma ita ce gaya wurin zama matambaci ba nan za mu zauna ba wa innama دخلناه لنتزود minhu ila دار karari. mun shigo ne don mu yi guzuri a wannan kafan ga wancan gida na tabbas nan mu rungumi abinda da za mu yi amfani da shi a lahira fahuwa manzilu abu manzilu abore wuri ne na tsallakewa wuri ne na tafiya la mustaqarra huborin ba wuri ne na zama ba babu habaru babu murna wa ma'abarun matsallaka ce duniya wa mamar daga ran da aka juye mutum a duniya ya koma ran da aka haifi karan nan ka koma lokacin ana haihuwan ka shi kenan ka je ka kayi minti daya ka ci minti daya mutum ka ci minti ka ci minti uku ka ci awa daya ka ci kwana daya ka ci sati daya ka ci wata daya ka ci shekara daya ka kusa kabarin ka nan ka doso daga nan wani ya mutu wani zai daga ya kara sauri kaza ka kai martaba kaza daga nan ka koma lahira wani an kai shi da nisa an aje shi kusa kusa to kuma a barori ne matsalaka وممر لا وطن ومستقر با ƙasa با با ba matabbaci فتضمنت الآية فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير بنعمه وإيساره والتهذيب سوكا من تهذيب ita wannan mana ayatu ko addalalata ayan nan ta tattaro ishara ala rububiyyati akan aikace aikacen Allah ai duk wannan abin da aka ambato halitta ne na Allah kasar halitta abubuwan da ke cikin halitta ba su wannan ɗabi'a sarrafa su juya su dukkan rububiyya ne wa wahadaniyyati da kadaituwarsa in ka je kaga kurna a Kano ka je Niger za ka ganta irin ta Kano in ka je maka ma irin ta kano za ka gata wannan nuna ma aikin mutum da aikin hali aikin malice da ne wa kudratihi da ikonsa wa hikimatihi da hikimarsa wa lutufihi da tausayinsa wa tazkirihi bi ni'amihi da tunatar da mutane ne imominsa wa ihsanihi min hada bin hidayatul ayi daga abin da take ishara a cikin to yanzu kai wannan aka ce za a rubuta min hidayatul an na za a rubuta wannan zai ina iya rubuta duk ɗari wannan min hidayatul an zai iya rubuta ɗari hakka rasa ma me yake so ya faɗi kuma duk maganar da ya faɗi ba ta fita cikin ayan nan ba bai fita mawdu'i ba kuma ba wanda yawa sharhi gunta guntu guntu yake ballewa kawai kasan mun yi asaran abun nan muna asaran karatu ba mu san ke ciki ba ne muna ta tilawa muna ta karantawa muna ta a shi abin na ciki kamar i mutum da ana cewa ce muryar ta sa kuka muryar daɗin sautin ya sa mutum kuka yaya da ya san ke ciki ai ba wannan wanda aka zo da shi min hajjar masallaci shi ya kafa bacci kai mai kallon wani na zai baka bacci wannan ya zo maka ka tsaya ka dinga tunani a ina za ka yi bacci wata habibu minar rukuni ila duniya a wannan aya akwai gargaɗin juyawa duniya wata hawa tana da ɗaukanta wurin zama wa mustaqarran wannan duniya wurin tafiya ne wanda duk iru da ita shi ya gama asara. bal nusra fiha muna gaggawan tafiya daga cikinta ila darihi wa jannatihi zuwa can gidan Allah aljanna Allah falillahi ma fi dimni hadhihi al-aya min ma'rifatihi wa tauhidihi wa at-tahdhir bi ni'amihi falillah ma fi dimni hadhihi al-aya na Allah ne duk abin da ke cikin wannan aya min ma'arifatihi na sanin Allahn kansa don Allah ya bayyana kansa yana bayyana kansa da ni'imomin yi wa tauhidihi da kadaituwansa wa tafkiri bi ni'amihi da tunatar da ni'imomin sa wal hafi ala sairi ilaihi da kwadaitarwa akan tafiya zuwa ga Allah wal istidadu li liqa'ihi da tanadin saduwa da Allah wal qudumu alaihi da zuwa ga Allah wal i'lamu bi annahu da sanar da cewa Allah ta baraka wa ta'ala subhanahu ya tsawi hadhihi da ka allam takun zazzabin ke wannan gidan kaman ba shi ba ana nan za ka ga wata rana abin da ake faɗi ya auku wa annahu yuhyi ahlaha ba'da ma amatahu wa ilayhi an-nushur zai raya 'yan cikinta bayan ya kashe su gaba ke daya makoma duka inda aka je aka dawo ga Allah yake wannan kan fa'ida ce jalila mai kira ta fa'ida ce jalila alaisa bi jalila jalila ko jalila wa kabira to sai kila na Allah in ka je yanzu kaje a ce a daren nan kaje ka sake daukan ta haka kaje ka sake daukan ta ka bi ka bi sai ka ga abun ƙari shimulu suratul fatihati li falahil insan suran fatiha surar fatiha ga rabotan dan adam wannan sura ta fatiha ta tattaro rabotan dan adam lil insani kuwata dan adam na da ƙarfi biyu karfi guda biyu wanda ana son mutum ta daɗi wannan ƙarfin kowatun ilmiyatun nazariyatun wa kowatun amaliyatun iradiyatun ƙarfin ainihin ilimi na bincike da ƙarfin aiki da mutum yake nufi jimma wannan misali sai ya zo a cikin ulul himma قوة علمية wa وقوة عملية إرادية don kullum sai an haɗa ilimi bincike da aiki mai manufa in aka haɗa wannan mutane sun samu ilimi na haƙiƙan na dandake ba a karanta a fassara ba sannan akwai aiki mai manufa akwai abin da ake so a cimma ya kamata mai ilimi yana son abin da yake so ya cimma ya sani ya kamata mai aiki yana son abin da yake so ya cimma ya aikata idan mutane suka kai wannan martaba falilai alhamdu sa ido yan lokaci kankane za su gagara kuwa sai dai in wani gitta tsakani ya burkuta su wa sa'adatuhu tamma mawqufatun ala istikmali quwwatihi ilmiyyati wal iradiyyati wastakmalil quwwatihi amaliya, ita ma wal iradiyya rabautan dan adam ko oh, kuma ka ce ci gaban dan adam an fi sanin da wannan hausan ci gaban dan adam in an ce rabauta tabbas ta fi ilmin ke rabautan sa na duniya da lahira ci gabansa a duniya da lahira ta tsaya ne akan cika ainihin ƙarfinsa na ilimi mai manufa ba ilimi ba mara manufa wastakmalul kowatil ilmiya a amaliya ka fara sani gowa duka ya sa ilmiya ilmiya ɗaya amaliya ne ko na ku ko daidai sa na farko mai aka sa eh na farko amaliya na farko na amaliya ne na farkon tun da shine ne iradiya kuwatul amaliyatil iradiya bai maka ta samu wawan din nan ba ƙarfin ainihin da yake suna aikinsa ne manufa da istikmalul kuwatul ilmiya da cika ƙarfinsa na ilimi na nazariya shi kuma eh. E kuwatai ne eh me al-ilmiya wal amaliya abu ilmi amaliya ne kamata kuwatai hil amaliyatul iradiyya واستكمال القوة ilmiya, mana ci gaban ɗan adam rabautan ɗan adam ya tsaya ne haɗa aiki mai manufa da ilimi na bincike eh, lura da shi can gashi can a farko za ka dauko wato amaliyatul iradiya layin farko eh? na biyu sa'adatu eh, na farko kuwatul ilmiya nazariya kuwatul amaliyatun iradiya shine wannan aiki innama yakunu bi ma'rifati fatirihi wannan kuwa ƙarfin ilimi da ƙarfin aiki ba zai cika ba sai an samu abu biyar innama yakunu ma'rifatu fatirihi ko wa bari'ihi wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifatu tariqil allati tuwassilu ilaihi sanin ainihin mahaliccinsa fatirihi barihi wanda kirkiro shi wa ma'arifati asma'ihi da sanin sunayensa wa sifatihi wa ma'arifatu tariqil lati tuwassilu ilaihi da sanin hanyar da za ta kai mutum zuwa ga Allah wannan na ga duk guda ɗaya ne an dunkule shi ko bi ma'arifati fatirihi wa barihi ai Allah ne ma'rifatu asma'ihi wa sifati ya duk Allah ne wa ma'rifatu tariqil lati tuwassalu ilaihi da sanin hanyar da za ta kai mutum zuwa ga Allah wa ma'rifatu afatiha da sanin illolin hanya nan ya kamata a ce ma'rifatu asma'ihi ya a ma'rifatu tariqi ta zama daban sanin Allah ko sanin hanyar da za ta kai mutum ga Allah sanin illolin hanya ko eh? fasila kenan kenan idan kun duba musamman muna son mu rike abun ne ne aka ce inama ya kunu bi ma'arifati fatirihi wa bari'ihi wa ma'arifati asma'ihi wa sifatihi nan fasilan wa ma'arifatu tariqin lati tuwassalu ilaihi wani ke zama na biyu wa ma'arifatu fatiha ita hanya ba ta rabu da illoli yi yan fashin da ke kan hanya Allah ya sun fi yan fashin da ke kan hanya sai na biyu wa ma'arifatu nafsihi sanin ransa wa ma'arifatu biya sanin illolinta wannan abu guda biyar inda za a tsaya a san su a yi aiki a kai to alal haƙiƙa za a rabota duniya da lahira na farkonsu sanin Allah shi ne sunayensa ko da siffofinsa sanin hanyar da za ta kai mutum zuwa ga Allah sanin illolin da ke kan hanyar sanin ran mutum mecece ita sanin illolin wannan ran sun fita? Eh. a ah, kai salamu ko sun lamu eh, tsanin da zai kai mutum ga Allah amma shi ne ɗariku ya iya wakila wani kofin ya gano haka فبهذه المعارف الخمسة عددها biyar, ya قدادير يحصل كمال قوته العلمية أنني ƙarfin sa na ilimi zai haɗu mana an ce ana neman ilimi ilimi ilimi cikakken ilimi mai manufa shine wannan ilimin nan guda biyar sanin Allah sanin abun da zai kai mutum zuwa ga Allah sanin illolin kan wannan hanyar sanin rai sanin illolin ran tunda idan mutum ya san wayannan zai magance su muddin ya magance wayannan ko ya zama mutum tunda maganan hawa bata taso ba wa a'lamun nasi a'rafuhum biha wanda yafi kowa ilimi shine wanda yafi kowa sanin wannan wa afaqahuhum fiha an gadi ilmiya eh, sai mai naku amaliya barakallahu na namu sai zaka sa ilmiya naku ba mu ilimi a ah, amali yawa gaskiya wannan kam ba amaliya ne bai zai zama amaliya ba ilmiya ba tunda an gama na ilimi ko tunda can da aka ce wastikimalul quwwatil ilmiyatu ko innama yakunu bi ta ashiya ko to sai na wastikimalul quwwatil amaliyatul iradiyatu kaga sake dawowa kaga ba wani din anan kaga can ma babu wani din kenan eh eh tafsili sai ke tafsili ke ta kara yi eh kaga ai tun farko da zaka dauki larabcin sallah za ka gani buku mu maimaita ba wani matsala ne ba abin da ya kawo mu kenan quwwatun ilmiyatun nasariya wa quwwatun amaliyatun iradiya kaman babi sai ce wa sa'adatu ma mawqufatun ala istikmali quwwatihil amaliyatil iradiyya wa istikmalil quwwatil ilmiyya قوتيه العملية نفرقنا نكيسنكو دون قوتيه قوتيه أما العملية نفرقنا واستكمال قوته العلمية زي مكتاجارة شاكا وإنما يكون بمعرفة علمية كينا بمعرفة فاطره وبارئه وما ذو ذلك شيء واستكمال القوة العملية شيء مع الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه استكمال القوة العملية شكا كارثين أيكي كينا الإرادية لا تحصلوا wannan ba ta samuwa illa bi mura'ati hukukihi sai mutum ya kiyaye haƙoƙin Allah ko a sai da tsare haƙoƙin Allah alal abdi wal qiyamu biha da tsayuwa da wa'annan haƙoƙin ikhlasan don Allah a tsayar da haƙoƙin kuma a yi tsakani da Allah tunda al-ibadatu mabaniyatun alal aslaini al-ikhlasu lillah wa sidikan da yin abun da gaske wa nashan da kuma yin abun tsakari da Allah wa ihsanan da yin abun na ihsani ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wa mutaba'atan kaga da koyi da annabi ai shine wacce kaida babban ne kala ne eh, me al ikhlasu lillahi wa mutaba'a wa shuhudun liminnatihi alaihi mutum ya dinga kallon kyautukan da Allah ya zazzago a kansa ko da baka tuna wasu ba ka tuno kyautukan nan da wannan kasar nan kada ya sun isa eh? in komai baka tuna ba daga cikin kyautukan Allah ina sun wadatar wata kasiru mutum ya dinga kallon kyautukan Allah sannan kuma ya kalli gazawansa mutum ya daina ganin yayi wani abu ya kalli gazawansa kuwa fi ada'i haƙƙi wajen ba da haƙƙin Allah ya kalli kyautukan Allah ya dinga kallon gazawansa daga sauke wajibi fahuwa mustahayi min muwajahatihi ya dinga jin kunyan fiskantan Allah bitil khidima li ilmihi ko li amalihi li ilmihi ko saboda haka sai dinga jin kunyan fiskantan Allah da wannan hidima da yi saboda ya san annahaduna ma yastahiqu alaihi ba ta kai abun da ya cancanta a gare shi ba wa duna duna dalika idan kai sallah ka gama ka dinga jin kunyan saduwa da Allah da wannan sallar tunda ba wannan sallar ne kadai ba me kai ka cire wani abu a aljihunka ka bayar ka tafi kana jin kunya yanzu dan wannan za ka yi wa Allah ka ci gaba da jin kunyan dan abin da kai dinan wa yake ka dubi abin da aka maka kasar nan kai yanzu jama'a da kuɗi za a biya a yi mana duniyar nan nawa za ka shi albarkun ba ta ba a ce Allah ya ce kuna so a yi muku duniya ku kawo kuɗi to ina kudin za su fito sai ina za su kullo a ce wasu mutane yanzu daga nan tun da mun yawa a Kaduna wace a mana wata kasa can da za mu je nawa za a kashe jirgi kafin ya tashi nawa ke kashewa wanda mun yi tafi faka faka faka faka ya faɗo a wuri in an daɗe bai bai sauko bai faɗo ita kuwa wannan duniya ka dubi tun da aka harba ta tahiya ke za ta tsaya za ta faɗo amma sai lokaci yi tun da aka harba ta haka take ta tahiya to mutum ya duba in kana sallah idan ka yi azumi in ka je ka yi aikin hajji tare da fa'idan kanka ne in kai yi sadaka ka yi sadaka ka cire wani abu daga dukiyarka ka yi masallaci ko ka yi makaranta ko ka yi menene in ka dubi abin da Allah ya baka dole kunya ta ishe ka in ma yaushe za ka samu yin riya ai riya ba ta yi wa kai karan kanka kana jin kunya ce dan wannan ka shi isa kada ka kalli na ƙasa kalli na gaba ka kalli abin da usman yi ka kalli abin da umaru yi ka kalli abin da abubakar yi ka kalli abin da ainihin aliyu yi radiyallahu anhu ya kunya ta ishe ka to su kuma suna gabatar da aikin suna jin kunyan Allah a haka duk abin da suka yi dina suna jin kunyan Allah hai Allah ka ba mu tsoronka Allah ka fahimtar da mu wai kuna fahimta kuwa lafiya lafiya karatun yake wa huwa mutum yayi ibada na yana mai jin kunya min muwajahati bi tilkal khadiwa li ilmihi saboda yana sani da annaha duna ma yastahiqu ba abinda Allah ya cancance shi ba kenan alaihi abinda Allah yake nema a gare mu ya fi haka wa duna duna zalika ya kafa ya kafa ya kafa وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم وأنه شيكم دان أدن لا سبيل له بيد هنيا إلى استكمال هاتين القوتين سكا ونن كارفين بدابيو كارفين إلمنا دا كارفين أيكنا إلا بمعان بمعونته سيدة مكون الله fahum muttarrun mutum na da tsananin bukatan taimakon Allah ila an yi hadiya siratal mustaqim Allah ya shirya ta da shi hanya mi kakka allati hudiya ilaihi awliya'ahu wanda Allah ya shiryi waliyansa zuwa gare shi Allah na da waliyai ya sabe su masoyansu ya tsora su akan hanya mutum na da bukatan Allah ya taimake shi shi ma ya kai shi kan wannan hanya na waliyan Allah wa qasatihi da ke babbunsa wa an yunjiyahu ko Aa wanyi wajen ni bahu An hada sirrat. Ya tsare ne me shi? Ya tsare shi daga fita daga wannan hanya. Da gani ba kullum tun ya ce? Eh dina sirratan wasu taƙin? Su wanene sirratan ladina nan ta alaihe? Kagame. Nina na bi yi na, wasu da ke na, wasu hada, wasu ta kaga wannan hanya ta yin Allah mutum yake so Allah ya dora shi mutum kullum du'a to ko yanzu ka so karatun Fatiha ai ya kamata ka canza ka san faga abin da kake nema kuma wani lokacin mutum zai iya karanta Fatiha nan bai san karanta ba ko da ya karanta ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin na tayi malam zuciya tana can tana lissafi lissafi eh mutum na matuƙan son Allah ya shirye shi ya ɗora shi kan hanyar auliya Allah su ne nan sannan ya tsare shi daga hanyar batattu ina ma ne sirata uh, uh, wane ne wa an yi jannibahul khuruja ya tsayaratar da shi fita an zalika sirat kaga ce gairil maghdubi alaihi masu yin karatu sun yi karatu sun yi karatu ba su aiki wala dallin ba masu aiki zalla ba karatu ba ba manufa in an ce kaza da kyau sai ayi yi in an ce kaza kaza haka sukan yi abun su daka wa'annan na farkon su yahudu sun bincika dukkan komai ba sa aiki da dukkan komai wanda ma taken su qatalatul anbiya'i was salihin wa'ancan ku ga su ga falallo ga yadda suke aiki wala ga yadda suke aiki ka dubi Najeriya kaɗai ta ishe in kaga fili kaza nasu ne in kaga ga gargo kaza nasu ne in kaga kamfani kaza nasu ne in kaga mutane suna suna haɗu suna ta aiki nasu ne kayan kasuwanci kaza nasu ne hatta ka yanzu abin da ake cewa suna canza suna sun daina sa suna yin bautar suna suna ragewa galiba ne sai fita da wani kamfani ai kaza a cewa har musulmi ku zo ku sa jari kayan neman kuɗi ne wannan ba komai ku zo ku sa jari ku ɗebo kuɗin ku zuba musu sai ta neman kuɗi da su sannan su tarka su ba ku la'ada akwai kamfanonin da dama sannan ya kace abu na in suka kirkiro kamfanin suka yi abu kaga ainihin fa ta tara kuɗi a wurin din mu mun waye gari ga addini ga littafi ga masu fasaha kuma ba mu iya komai ba mai yau Allah ya samu yi ne can bakin wanda an waje ce Allah sa yadda littafin nan ya fito yanzu Allah ya ba mu iko mu yake da littafin nan ko ba komai ko baka iya karantawa ka fasara ba amma dai sakon ya ishe ka alal haƙiƙa ya kamata a ce ɗan ƙaramin yaro daga cikinmu ainihin ya bada mamaki ɗan ƙaramin yaro ya kamata da ganinsa a tafi ana cewa ma ya ce ita ko wannan mabiyin muhammadu ne shi sa ya yawa hala mai bi muhammadu ne ya zama mai fice a duniya mu ƙara wa suna ga annabi muhammadu ya gama yin sunansa sai dai mu ƙara mu farfado da shi to kullum mutum zai wannan du'a'i ya kamata mu yi wannan du'a'i da shi'uri inda kake ce ghairil makdubi alaihim dinnan kana ji ga wani dhallina din can kana ji kana da zafin zuciyarka tana tafarfasa kamar za ta fashe yadda kake faɗin wannan kamar za ta fashe shi ne a yi du'ayin da Allah yake karba ba ana ibn taimiyya na cewa idan aka yi du'a da hara da zafi da zaɓalɓala. Allah na karɓa wannan du'a'i ha Aisha tana cewa na san yayin da Allah ke karɓa min du'a'i lokacin da nake kuka na du'a'i da ta kai na kuka ta na san Allah zai karɓa min wannan du'a'i so kalli du'a'o'in mu sai dai Allah kiyaye in ma ainihin wannan misalin yawayin eh, jannibahu al-khuruj an dhalika sirat imma bi fasadi fi quwwatihi al-ilmiyya ko ko dai da lalacewan ƙarfinsa na ilimi fayaqa'u fi dalali irin yahudu kenan wa imma fi quwwatihi al-amaliyya ko kuma na aiki fayoji lahu al-ghadab kaga ya dunkule fatiha ana ya dunkule fatiha ana farko kaga sanin Allah ga wa'annan kuwatotin guda biyu yace fa kamalul insani ya sake ɗaukowa kamalan ɗan adam wasa adatuhu la tatimmu illa bi majmu'i hadhihi al-umur karfin dan adam cikan dan adam kai kamar ma mu dawo mu daina komai fatiha nan mata ishe mu eh fatiha nan za ta fitar da mu kafin mu je menene wata aya babu shufi manakibiha eh me ya farko aya mai wallazi ja'al lakum al-ardha dhalulan famshu fi man kafin ma wancan ayan ga wannan mata fit da mu ko ina ƙur'ani na zai hidda mu sai dai rashin sani da rashin aiki babu ƙuwatul amaliyya fa insani wa sa'adatuhu la tatimmu illa bi majmu'i hadhihi al-umur kammalan dan adam rabautan dan adam na duniya da lahira ba za ta cika ba illa bi majmu'i hadhihi al-umur sai an tattara wa'annan al'amuran وقد تضمنتها سورة الفاتحة to suratul fatiha dai ta taro su wantazamatha akmalal intizami ta shirya su ta tattaro su mafi kammalan ainihin tsari fa inna qawlahu alhamdulillahi rabbil alamin inda ke ce hamidani abdi الرحمن الرحيم أثنى علي عبد maliki yaumiddin eh majjadani abdi. kenapa ni Allah namai نميدا maka ba inda za ka zo kana karatu wannan kana inda Allah zai magana da kai in kana son ka gana da Allah zan je in gana da Allah in ka karanta ka zo kai sallah ka gana da Allah ya tadammanu al-asl al-awwal me ya asal Allah sanin ku sanin Allah sanin hanyar da za ta kai mutum zuwa ga Allah ku. sanin illolin da ke kan hanya da kuma me ainihin sanin rai sanin kuma illolin rai wa huwa ma'rifatur rabbi ta'ala shine sanin ubangiji wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wal asma'ul madhkura sunayen nan da aka faɗi fi hadhihi sura hiya usulul asma'il husna sune tushen gaba ɗayan kyawawan sunayen Allah وهو اسم الله والرب والرحمن اسم شينا كان اسمنا الله الرب الرحمن شيكنا وإن سنة توشن سنة الله فاسم الله متضمن الصفات الألوهية إن كان أوكي الله يا تتلو سبوفين ألوهية سبوفين بوتتاوى واسم الرب متضمن الصفات الربوبية كما يا رسول واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر تو وانا يعني a fatiya lallai fashe ne wannan bakan ya ce magani na gona rabo sai dai Allah muna karantawa muna ya Allah ka buɗa mana da ke cikin littafin nan kamar tabbas komai a ciki wanda ya sani dai ya sani wanda bai sani ba bai sani ba wa ma'ani asma'ihi taduru ala hada gaba ɗayan ma'anonin sunayen Allah na kewaya wani akan wannan da kansa ne zan gure shi ba gani sai dai kalle su ba ne eh? eh? tambaya eh duk da haka kuma gashi yana shirka da Allah ko me ake magana ai mawdu'in zaka dauko cewa aka ce gashi can thumma zakara sifatu hadal mulki ko ba ana magana wanda za ka yi wuta ne ba wa zakara lahu sittu sifatin ko to tunda wanda za ka yi wuta ne ka gane ma adalika kuma mushrikun billahi mai shirka da Allah ne shikenan shi ne ya dauki abun bauta tare da Allah yana bautan shi yana son shi yana fushi saboda shi na fa'ida wace eh menene fi ma ta na tu a sama aka faɗi gome na maudu'in izaku ba ku mu gani to fa'ido akwai bambanci da namu kenan fa'idatun mu ba abin da kawai kace shafu kala fa'idatun fi ma tazammanatu suratul fatiha ya yi shi ma wannan daga baya mai nazari ne isa masa wannan sunayen eh eh شمول سورة الفاتحة آه لفلاح الإنسان إيه إيه takin ne da can ba a sa ba E kuma an ji ciki za ka ya ma'ana ai kamar yadda ake sai a baka labari a ce kai masa suna ko in sha ya kan yi haka yi a ce maka ko a hausa in sha in ta zaka ce a kawo labara ce ka samu sa suna sai aka samu duk ya rubuta wani abubuwa sai ga in an sa masa suna zai fi sa a tsora mai karatu akan hanya aishi mai nazari ne shi littafin ga wanda shi kila a farko da an bi zaje akwai wanda mai ta'aliki zai ce maka ni ga aikin da na yi a littafin yanzu kaga wanda yi risala ba ya ce shi wannan aikin ba ke na sanya wa kowanne sakin layi don babukan su yi saukin hadda eh gargadin karkata ga duniya alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا